a yayin da wannan sabuwar gwamnati ta cika shekara guda akan karagar mulki ko meye ra'ayoyin mutane dangane da kamun lu don wannan gwamnati suna na abdulaziz yusuf bargoni shekara guda na wannan sabuwar mulkin ka gamsu da yadda ake tafiyatar da abubuwa za mu ce mun gamsu saboda ya yi kokari ta wani bangaren ta wani bangaren kuma za mu ce bai danyi ba amma muna ba shi uzuri saboda yadda ya samu halin kasar a ciki hmm. amma kika duba ko da harkar tsaro kokarin da ya yi kuma muna ta fatan da allah ya yadda komai zai riga ya wuce amma dai muna roƙo ga shi kanshi mai girma shugaban ƙasa wannan ɗan da ake fama da shi na rayuwa da dan wa mutane ko mutane sa samu su azumin nan Ga ka matashi ana damawa da matasa shekara guda? Dan ba za a yi wa gwamnati hukunci ba iyakacin wannan shekara ɗaya. inda shekara sha shida ya zo shi shekara ɗaya ba za ka iya cewa na abu sai dai Allah ya nuna mana zuwa shekara mai zuwa magani. suna na Ahmad Muhammad. Ka gamsu da yadda ake tafiyatar da ayyuka? So far so good ba za dai mu iya cewa a biya wannan ba ta wani bangaren za ki ga abu yana kyau kamar harkar Boko Haram. To ta wani bangaren kuma dai gaskiya ana ɗan jin jiki. Ta wani bangare ne ake jin jiki? Kamar hawa farashin kaya a kasuwa yanzu abinci in kika ga yadda yake tsadar ta yi yawa ko ba haka ba ga kuɗin transportation to talaka yana cikin dan wahala matsi gaskiya to duk da talaka yana cikin matsi ganin ku ana kan gabar kawo canji eh gaskiya ne tunda kin san shi canji an riga an lalata ƙasa sama da shekara da shekaru kuma duk wanda yake ƙasar na ya san abubuwan da suke gudana a da a baya ba wai shine daidai ba to amma bisa ga yanda gyara ya taho dole fa sai an takwa. To idan muka da nan Kano mm. gwamna Ganduje eh. ka gamsu da yanda yake gudanar da ayyuka? Well gaskiya ne tunda ni kamar ba mazaunin Kano ba amma sosai da na taho ran nan na zo wucewa sai na ga wasu ayyuka da ake wani titi nan da ya shiga na ibawa unguwa uku. Mm. So na ji daɗi da na ga wannan titin sai nake ce a ah, wannan titin na ga ana aikin shi. kuma akwai titunan da kamar kwankwasa na ga ya bari duk ya ci gaba in short har ma titunan da malam shi au aikin da malam shekaru ya bari a baya shi ya taso yanzu yana ci kenan akwai canji to ni dai ina ganin canji a tattare da aiki. ya suna suna sunana madugu dan kura shekara guda shin ka gamsu da yadda mulkin ne yake tafiya mm, a gaskiya na gamsu saboda in terms of uh, security ko da shi kadai aka bari a shekara daya ya yi achieving abin da zai achieving gaskiya ba wai sai da wani abu ba shekara daya saboda insurgency din nan hmm. yi daidai ko da shi kadai aka bari da harkar insecurity yi. Ta yi muka dawo nan Kano kuma fashin wannan gwamnatin tana hoɓasa eh to tana kokari ba ta kokari me kokarin me rashin ta yawa kokarin da take yi shine wasu ayyukan na gwamnatin baya ta ci gaba da su hmm. wasu kuma an ɗauke musu ido hmm. sannan na biyu wanne ne waɗanda aka ɗauke wa ido eh to ka kin ga kamar akwai wani aiki na nan sabuwar gandu at least akwai mutane da yawa a cikin sabuwar gandu da yawa mutane da gaske ya kamata a ce an waiwaye su an yi an musu abin da ya kamata suna na samira to shekara guda na wannan sabuwar gwamnati kin gamsu da yadda ake tafiyar da abubuwa eh abubuwa suna tafiya yadda ya kamata sai dai gaskiya ana samun mushkiloli wani irin mushkiloli tun da sabuwar gwamnatin nan ta zo mu dai ba mu da ruwa a unguwanmu duk wata hanya ta ruwa an toshe mana ita ba mu da ruwa sannan kuma gaskiya an samu tsaro yadda ya kamata amma kuma mutane suna shan gashi gashi to babu kuɗi a hannun al'umma a kayan abinci ya yi tsada to me janyo kayan abincin nan shi ba ana kokarin gyara dala ba ne to ko eh, inganta darajar naira eh a naira fa kullum ma dada depreciating take yi ni dai tun da aka fara ma wahala maimakon daidai da rana ɗaya a ce a'a naira ta yi appreciating ta karu eh, to naira fa ƙara ma ƙasa take yi kin ga abin da yake yi kenan yanzu kayan abinci sun yi tsada ba kowa ne yake affordin ma yanzu cin shinkafa ba kwarai da gaske ballantana ma a zo ma zancen 3 square mils. sannan common masara a kasuwa masarar da da ake siyanta naira 60 kwano yanzu masara ta wuce over 300 so ba kowa ne ma zai iya ma affordin ma to kenan wannan gwamnati da gyara kenan a wannan gwamnati da barna gyara an same ta daga sama amma daga ƙasa dai akwai barna fatan mutane da dama dai shine gwamnati ta duba tsadan kayayyaki domin talaka ya sami yin azumi cikin sauƙi baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya